Yayin da mabiya addinin krista a faɗin duniya ke kammala azumin kwanaki arba'in domin tunawa da gicewa mutuwa da tashin Yesu Isa almasihu daga mutuwa ranar Litinin da wannan makon. Kungiyar Kiristocin Najeriya reshen jihar Adamawa ta yi kira ga gwamnatocin tarayya da ta jiha su gaggauta aikin sake gina wuraren sujadarta a ƙananan hukumomi bakwai inda aka yi kiyasar kungiyar Boko Haram ta lalata coci-coci sama da ɗari biyar. Shugaban kungiyar Kiristoci na Najeriya Najeriya reshen jihar Adamawa Bishop Mike Moses ya furta haka a taronta na in musamman da take gudanarwa shekara-shekara na watan faska. Muna kira ga gwamnatin jihar Adamawa da na taraya a an kona ikilisoyi gaba daya a local government bakwai na kuma yanzu sun fara komawa ruwan sama ya kusa ya zo wayannan mutane suna shan wahala. Babban kiran shine idan har an iya an taimake su an gera coci coci nan na kaga in sun koma ma ko tunanin da suke yi na abun da ya faru zai ragu sabili da a ibadan da suke yi allah ubangiji zai sa ma a manta da sauran abubuwan da suka faru a baya a kaman adadin coci nawa kididdigar ku nuna aka kona coci dai ya kai idan za a dubi coci sun fi ɗari biyar. a wannan local government guda bakwai da kawai da cikin birni na tambaye ɗaya daga cikin dattawan ƙungiyar kiristoci ta najeriya reshen jihar adamawa sale kinjar Muhimmancin wannan taro da ke zuwa daidai lokacin da Kiristoci ke murnar tashin Yesu Isa almasihu daga mutuwa. A matsayin na Kirista ba ranar da ya kai ranar ista. wato tashin Yesu daga matattu muhimmanci a cikin rayuwar kowane Kirista. Don tashinsa daga matattu ne ya ba mu iko akan mutuwa, ya ba mu bege na shiga mulkin sama. Da a ce Yesu ya mutu kawai ya tsaya aka binne bai tashi ba da mun zama kenan matattu ba rayayyu ba. Yayin da shi kuma shugaban kungiyar Kiristocin Najeriya na karamar hukumar Yola ta Arewa Pasto Ichem Sule ya kalubalanci Kiristoci su sadaukar da kai wajen gudanar da addu'o'i da azumi domin haɗin kai da zaman lafiya game da gina ƙasar mu Najeriya. Sakon da nake da shi ma sauran Kiristoci na wannan ranar shine mu yi rayuwar da ya gamshi Ubangiji tunda Isa Almasihu ya tashi daga matatu ya ba mu wannan yanci mu yi addu'a ma Najeriya mu yi addu'a ma Adamawa kuma mu nuna kauna ma kowane mutum a duniya kuma Allah zai taimake mu a cikin sunan Yesu. Salusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.